Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci da fatan kowa na nan lafiya a yau bidiyon mu na yau mu nuna muku yadda ku yi creating na CV wato curriculum vitae kamar dai yadda kuka sani na yawan kawa wasu ayyuka wanda ko in ce yanda za ku nemi wasu daga cikin ayyuka ko yanda akwai apply na wasu ayyukan to sanin kanku ne muddin za ka nemi aiki ko za ka apply na wani aiki to ana buƙatar ka je da CV ɗinka ko ka tura CV ɗinka wani aikin za ku zance ana buƙatar ka tura CV ɗinka ne ta email address ɗinka wani kuma idan aikin a physical ne za ce ka kai CV ɗinka so wasu suna ganin ya za su yi su haɗa CV ɗin nan da wayar su saboda abu ne da wasu a kwamfuta suke haɗa shi to a cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yanda za ku yi ku haɗa shi a wayar ku cikin sauƙi amma kafin nan ku danna mana like a wannan bidiyo sannan ga waɗanda ba su yi subscribe ba su yi subscribe sannan kuma a share domin wasu su amfana to kamar da yadda aka sani shi CV shine curriculum byte sannan kuma abin da ake nufi da shi kenan shine kundin karatunka da kuma wani experience da wani abubuwan da ka yi a na karatunka baki ɗaya shine ake tattare shi ake rubuta shi a cikin paper wanda za a fitar da bayananka ya ƙunshi bayananka bayanan garin ku address ɗinka bayanan kamar su ɗinka sannan kuma da bayanan karatunka da kuma wani kwarewa da kake da ita ko wani aiki da ka taɓa yi wanda ana haɗa shi ne a cikin feji guda ko feji biyu ya danganta da yanayin aikin naka idan ka haɗa shi so idan an zo neman aiki ana kaiwa wannan saboda idan sun tashi za su fara duba wannan ne idan suka duba daga nan kuma sai a kira ka screen domin a tabbatar da abubuwan da suke jikin wannan takardar kana da su to wannan shi ake kira da CV to yau zan nuna muku yadda za ku haɗa shi duk da na taɓa yin bidiyo akan yadda za a haɗa to amma yanzu wannan hanya ce mai sauƙi da za ku haɗa ta hanyar amfani da wani application wanda ake kira da Intelligency CB. Don haka link ɗinsa yana ƙasan bidiyon nan description kenan da an shige shi zai kai ku Play Store sai ku yi downloading ɗinsa. Bayan kun yi downloading ɗinsa za ku buɗe shi kamar yadda kuke gani wannan shine cikin shi wannan application da zai ba ku dama ku yi creating na cb ɗin ku cikin sauƙi. yadda za ku yi kuwa shine za ku shiga nan da aka rubuta create sai ku danna kamar haka. Bacin kun danna to ga yanayin yadda tsarin cb ɗin yake. wannan sections ɗin da kuke gani bakin nan shine abubuwan da zaka shigar a CV ɗinka kun na farko ana shigar da personal details ɗinka wato bayananka kenan sai educational wato karatunka shi ma ana shigarwa sai experience experience da kake da shi sai skills sai object object objective sai reference shi ma duk ana shigarwa saboda haka idan ka shirya zaka bude to wannan zaka yi shi to duka sai ka shigar da waɗannan in kana so CV ɗinka ya fita yadda ya kamata sannan kuma za ka iya creating project a ciki sannan za ka iya creating cover letter duk a cikin wannan application wanda cover letter ko resume za ku ga ana cewa ita ma idan za ku nemi aiki ana cewa ku tura cover letter ita ma idan kun shiga za ku ga yadda ake creating ta amma yanzu da CV ɗin zan fara domin ne makasudin abin da ya haɗa mu a wannan bidiyo don haka misali da ka danna na farko to za ka shigar da personal details ɗinka gashi nan da ka shigar da personal details ɗinka kun ga akwai name akwai address akwai email akwai number waya har da hoto idan kana so duk zaka iya dorawa idan baka gane yadda abin yake ba to gane yadda kadu rubuta help sai ka danna za su baka sample na yadda abin yake na akwai full name akwai address kamar yadda kake gani sannan akwai waɗannan abubuwan su ma duka idan kana so wanda duk da optional ne iya waɗannan dai da suke sama a nan to iya su ne zaka iya shigarwa misali ka shigar da sunanka address ɗinka email address ɗinka sai phone number ka sai kuma hoto sai ka ɗora saboda haka za mu yi gwadi misali misali za ka sa sunanka kamar haka misali adres misali so email ɗinka misali to sai phone number ka ita ma misali wa misali sai hoto shi ma za ka iya ɗorawa idan kana so bayan ka gama kawai sai ka yi to da ka yi wannan wuri na farko ka shigar da shi kenan sai ɓangaren karatunka education kenan sai ka shiga shi ma idan ka shiga ga ad sannan ga example inda aka samu misalin inda aka shigar da karatun naka ga nan kamar yadda kuke gani gashi nan misali computer science river brooks university oyo gashi nan dai inda aka shigar suna ma misalin yadda za ka shigar da wajen ne kenan sai ka dawo bangaren nan ɗin sai ka danna dan ka danna to zai baka wajen da za ka shigar gashi nan sunan makarantarka misali tunda kawai misali ne zan yi koma meye ne sai rubuta misali a kira ɗinka misali shi ma kamar haka shekara da ka gama misali kawai kowanne ka rubuta misali yawa yanzu na shigar da wannan kenan yan sai experience ɗin da nake da shi shi ma zan shiga idan ban san me experience ba zan danna example sai na ga misali akan experience gashi nan ka yi aiki a kaza ka yi kaza ka yi kaza to haka e ne experience ɗin da suke nufi sai ka dawo ɓangaren experience sai ka shiga ad sai ka shiga inda yi aikin sunan kamfanin da yi aiki misali wannan shine sunan kamfani misali sunan aikin da yi shi na gashi nan shekarar lokacin da ka fara misali lokacin da ka kammala misali shi ma sai nan wajen details sai ka ɗan ɗan taƙaitaccen bayani game da aikin naka shi ma to misali gashi nan shi ma sai kai saving sai wajen skill wajen skill shi ma ka shiga shi ma idan kana so ga wajen misali sai ka duba ka ga ga skill ɗin da kake da shi misali sales teams waye ga nan duka to kai ma sai ka danna sai ka shigar da skill da kake da su misali misali na reading misali right misali gashi nan dai haka dai kamar dai inda kuke gani duk zaka iya shigarwa dai dan da akwai misalin da kuna shiga tana example din kuna ganin yanda aka yi shi ni kuma saboda nuna muku abin da shi sa kuga ba wai ina shigarwa da kowane abu ne daidai ba sai nan shi ma objective za ku shiga shi ma ga nan ga example na objective sai ku duba ku gani ga abin da za ku iya rubuta a wajen nan sai ku duba sai ku zo ku rubuta amma wani abin idan ba ku da shi ba sai ku rubuta ba to sai nan reference sai ka shiga example na reference shi reference ana sa sunan wani ne da kuma musamman wanda yake aiki haka kamar na gwamnati da number sa da kuma inda yake aikin da matakinsa da kuma email ɗinsa ko number sa gashi nan misali idan kun lura ga wannan ga sunan ga inda yake aiki ga sunan matsayinsa ga inda yake aiki ga email ɗinsa to kuma sai ku yi ga add sai ku rubuta reference name sunan wanda yake reference title ɗinsa sunan kamfanin da yake aiki email ɗinsa lambar wayarsa misali kun rubuta to yanzu haka kun gama CV ɗinku amma wannan abubuwan da na shigar a matsayin misali ne ko idan kun tashi za ku shigar da yanda ya kamata kowanne ku tsaya ku tsara yanda yake da kyau domin CV yana da muhimmanci wajen neman aiki yana da matukar muhimmanci ana duba CV sosai kuma ana son CV ya kasance ka yi shi mai ma'ana mai kyau domin yana taimakawa wajen ɗaukan aiki to bayan ka gama za ka iya danna inda ka rubuta biyu cv domin ka ga cv ɗin naka ya kasance so sai ka zaɓa shi nan wani ɓangare kake so duk shi nan misali ka zaɓi wannan to idan dai haka za ta gama idan muka yi zoomin haka shi nan kun ga duk abubuwan da na shigar shi nan sama shi nan sunana ga unguwa nan wurin da a ce na sa hoto zan ga hotona daga nan sannan experience shi nan educational shi nan kowanne dai duk abin da kuke so kowanne da kuke gani duk gashi nan to saboda abubuwan da na shigar duk ba daidai na shigar ba to kun ga su sako min ba su sako daidai ba amma yanzu na san kun fahimci yadda aka yi wannan bayan kun yi kawai sai ku dana download nan sai kuyi yi download sa akan wayar ku zai zo muku a pdf idan ma ba shi ba to idan kuka danna wannan duka wanda dai kuke so a cikin nan sample ɗin da kuke so shi za ku zaɓa ku yi download a waɗannan abubuwan da kuke gani ga nan shi ma wannan idan kun shiga idan ta yi to duk abin da kuka shigar za ku gani sai ku zaɓi sample ɗin da kuke so kawai sai ku yi downloading ka sanan kala kala sanan zai muku downloading akan wayar ku zai zo muku a matsayin pdf duk ga sanan za ku iya zaɓa sai ku yi to kun ga yanzu haka kun haɗa cv ɗin ku misali a yana idan kun lura duk kun haɗa cv ɗin ku cikin sauki yawa abu na gaba sai wannan wajen da za ku yi creating cover letter saboda ita ma abu ce da ake buƙatar wanda idan za ka yi ta idan ana son a aiki ko resume ko cover letter so wasu ba san ya ake rubuta ta ba shi ma idan kun danna kan kwabaleta din nan za ku ganta za ku ga wajen da ake rubuta rubutawa gashi nan sannan akwai sample da suke badawa wanda za ku yi editing domin ku yi amfani da ita idan kuka danna nan to ga sunan nan kwabaleta ga sunan kala kala ku iya zaɓa sample kenan a su ma abin da suka faɗa select sample kwabaleta ata internship kwabaleta ata kwabaleta obtained of change eh, kwabaleta ga nan dai reference saboda cover ma ya danganta student cover kowace akwai ɓangarorin misali mu ɗauki student cover ta ɓangaren ɗalibai kenan idan ka danna to kun ga yadda ake rubuta ita cover gashi nan idan muka shiga example sai mu zaɓa wacce muke so gashi nan ana rubuta sunan receipt name sai eh, wannan company name gashi nan komai dai to amma nan da kuke gani duk za mu iya editing sai kai editing ka shigar da sunanka da komai da komai duk da kaga ba sunanka sai ka shigar bayan ka gama shikenan sai ka yi ɗinta nan sai ka shigar da sunanka idan kai kwafi ɗinta to shikenan da aka ce ka tura kwaba letter ka ka tura ta to wannan shine kwaba letter to wannan shine amfanin wannan application na CV din nan da fatan kun fahimci yadda aka yi amfani da shi yadda kuma ku kirkira CV ɗinku cikin sauƙi saboda haka link din kamar yadda an faɗa yana ƙasan wannan bidiyo wato description na wannan bidiyo sai a shiga a ɗauko domin a kalla yana da matuƙar muhimmanci wannan application ɗin sai a yi downloading kuma a kalli wannan inda aka yi wannan CV ɗin har ƙarshe domin a yi creating CV ba sai ka je ka biya kuɗi amma ka ba ka iya creating CV ka kuma normal za ka iya aiki da shi ko ina ne insha Allah Allah ya taimaka kada manta a yi sha domin wasu su amfana na gode